ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون wanda kuwa ma'aunansa suka yi sako-sako sakamakon kasancewar munanan ayyukansu sun yi rinjaye a kan kyawawan ayyukansu to waɗannan su ne waɗanda suka tozarta kawunansu a dalilin aikata abin da zai cutar da su da barin abin da zai amfane su na imani da kyawawan ayyuka don haka suna cikin wutar jahannama za su zauna a cikinta ba za su fita ba